wasan da aka yi na kusa da na karshe a kofa america jiya argentina ta lallasa kasar america da ci hudu da nema a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar chile wacce take dauke da wannan kofi ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta colombia da ci biyu da nema za a buga wasan karshe ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta argentina da chile wayannan kasashe guda biyu sun fito ne a rukunin daya inda suka fito a rukunin da a yayin bugawar a wannan rukuni argentina ta sha chile da kwallo biyu da ɗaya sai dai shekarun baya da suka wuce shekara biyu lokacin da aka buga wannan gasa an buga wasan ƙarshe tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta chilen da ita argentina a shekara ta dubu biyu da sha hudu inda ita chile ta samu nasara akan argentina daga bugun daga kai sai mai tsaron gida a gasar nahiyar kasashen turai kuwa jiya kasar an buga tsakanin hungary da portugal inda aka tashi uku da uku sai ireland ta sha australia biyu da ɗaya. sai italy ta sha kashi a hannun ireland da ci daya da nema sai sweden ta sha kashi a hannun belgium yayin kammala zagayen farko na gasar nahiyar yankin turai kuwa kasashe sha shida sun samu zuwa zagayen na gaba wayannan jadawali yadda ta kaya a zagayen da za a buga kuwa shine kungiyar kwallon kafa ta kasar jamani za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta slovakia yayin da italy za su buga da spain ingila kuma za su buga da iceland sai switzerland za su kara da poland ita kuwa kasar croatia za ta buga ce da kasar portugal mai masaukin baki faransa za ta buga da ireland hungary za ta buga da belgium wales za ta kuma za ta buga da northern ireland shi ko dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya sake kafa tarihi ne a gasar nahiyar yankin turai wanda ya zamo dan wasa na farko da ya taɓa zuwa gasar sau hudu kuma duk zuwa yakan jefa kwallaye dan wasan cristiano ronaldo ya jefa kwallaye a shekara ta 2004 2008 shekara ta 2012 sai jiya shekara ta 2016 yadda ya sha hungary da kwallaye biyu yayin da shi kuma mai horar da 'yan wasan kasar argentina mai suna martino yake bayyana murnansa ganin cewa gwarzon dan wasan duniya lionel messi shine ya fi kowane dan wasa jefa kwallo a kungiyar kwallon kafa na kasar argentina yadda ya jefa kwallaye har hamsin da biyar a wasanni daban-daban.